أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a a yau a goma ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da 27 ga watan biyu miladiya 2026 cikin tafsirin na littafin Allah a wannan masallaci na alimamul al-Bukhari ke wannan unguwa ta rijiyar zaki a kanan dabo a gabanin mu fara akwai tambayoyi da za mu karanta kamar haka wannan yana tambayar cewa zai iya yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda zai roko tawassuli kamun kafa yadda ya zo alkur'ani da hadisai ana yi ne da abubuwa guda uku ana yi da ayyuka na kwarai ayyukan da mutum ya yi na kwarai ba aikin wani ba aikinka kamar yanzu mun yi sallah aiki ne na kwarai mutum ya roki Allah bayan ya gama sallah din da wasu ne da wannan ibada din ko mutum ya karanta alkur'ani in ya gama karatu ya rufe shi to ya Allah ina roƙonka a wannan karatu idan na yi don neman yardarka ya Allah ka biya mun bukatu na kaza da kaza ko mutum ya tawassuli da sadaka da yi mutum yana da bukata sai ya sadaka da niyyar Allah ya biya masa wannan bukatu da duk wannan ya halatta tawassuli ne da ayyuka na kwarai wanda yana na a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daga cikin ayyuka na kwarai akwai imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka mutum zai iya tawassuli da imanin da yi da manzon Allah ce ya Allah ina roƙonka da imanin da ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaggata shi da ne Allah kai mun kaza wannan shi ma tawassuli ne da aiki babu laifi idan mutum ya yi ko kuma mutum ya tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha mutum ya ce Allah ina roƙonka kai ne ar-rahman kai mun rahma الله كيني الرزاق كبان أرزكي الله كيني القدير ميديكو داك يا الله كبان لابيع وأن ينا نشي ما اسم القرآن تند تذكرة الفاتحة ذاك جني توفلي لي تسونا يا الله لتوفيح الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فلننكه لنا الصراط المستقيم kaga duk abin da mutum yake girmama Allah ne da yaban Allah da sunayen Allah da turobin Allah sannan kuma yi roƙo sai kuma yin ne da addu'ar bawan Allah na kware ka nemi wani wanda kake ganin yana da nagarta yana da kusanci ga Allah ka nema yi maka addu'a wannan shi ma babu daidai kamar yadda sahabbai suna zuwa gurin manzo Allah sai ya rasulullah gari yayi fari ba ruwa ba kaza ka roka bana Allah Allah ya tukar da ruwa wannan babu laifi da waɗannan nau'ika na tawassuli su ne suke cikin alƙur'ani da hadisai da haka ana yin tawassuli da imani da manzon Allah imani da shi da san shi da ake yi soyayye shi Allah saboda san da nake wa annabi ka Allah kai min kaza domin san manzon Allah addini ibada ce Allah ne ya umarni a zo a so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai da dama manzon Allah ya nuna cewa babu ba imani ga wanda bai fifita kaunar manzan Allah a kan shi da ta ƴaƴan da ta matan shi da dukkan mutane gaba ɗaya ba to da haka mutum zai iya tawassuli da wannan soyayya ta annabi ya roki Allah to wannan da su ne ake yin tawassuli yana magana matsayin yaban manzan Allah su alaihi sallama halal abu ne mai kyau ba laifi sai dai kawai mutum ya kiyaye kada ya bi manzan Allah da abinda manzan Allah ya hada manzo Allah ya ce kada ku kururuta ni ku wuce gona da iri kamar yadda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam manzo Allah ya ce ni bawan Allah ne manzon Allah ku ce bawan Allah manzon Allah da haka in zaka yi bi manzon Allah da kyawawan halayen shi? za ka yi bi manzon Allah suna da wasallama da abinda Allah ya yi bi shi da shi irin na annabta ya ayyuhan nabi irin na manzanci ya ayyuhan rasulu ka yi bi manzon Allah da wannan duk babu laifi sannan kuma ka kiyaye kada yaban ya hada da abin da yake na haramu kamar sanya kiɗa cikin yaban tafi da alaihi sallama, sanya kiɗa-kiɗa irin wannan da muke gani na zamani da da ma na kalamu da sauransu duk ba a yaban manzo Allah da irin wannan sannan ko kuma ya kunshi abin da yake na shirka mutum ya ɗau wani matsayi na Allah ya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yan hakika zaka ji suna yaban manzon Allah zaka ji hakikar a ciki cewa sannu rasulullahi daga kai komai ya fita wannan nau'i ne na hakika kana da komai daga cikin annabi ya fita da haka kamar yadda suke cewa komai annabi shi kuma annabi daga Allah ne da haka daga nan komai zai koma daga Allah to kaga wannan kalmar bai dace bai yabo ya yi amfani ita wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daukar tsobi na Allah a baiwa manzon Allah a ce ya san dukkan komai wannan ba wanda ya san dukkan komai sai Allah manzo Allah bawa ne na Allah ya san abinda Allah ya sanar da shi akwai abubuwa na gaibu da yawa da Allah ya sanar da manzon Allah kuma manzon Allah ya san to in ka bada irin wannan ba dai-dai, amma dangana masa al-ilmu bi jami'il ashiya sanin dukkan komai tafsilan jumlatan wa tafsila wannan kuma sifa ce ta Allah madaukakin sarki to duk sai an kiyaye irin irin wannan to idan mutum da ya kiyaye irin wannan ba da idan an yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama an ce manzan Allah mai haƙuri ne manzan Allah mai kyauta ne manzan Allah mai karamci ne manzan Allah mai amana ne duk wannan yabo ne kai kuma ba wanda zai ce maka kaya abin da yake na haram ya shi mutum ya ci maganin karfi don ya tare kansa idan ya zama maganin ba saba wa Allah ba ne in akwai abin da in ka ci na itace ne ko na ganye ne in ka ci zai sa wuka ba za ta yi yanka ta ko wani abu sa a ciki don ni ban sani ba ina da fada faɗa ka'idar ne in akwai abin da za ka ci wanda ba sabon Allah ba ne mun ce sabon Allah akwai magunguna da za ga suna ana ba da su a magungunan waɗannan abubuwa amma za ta akwai sabawa Allah ko a ce mutum ba zai wankan da na ba na son kwanaki ko ba zai yi sallah a zahar ba ko asar ko ba zai yi alwala ba ko ba zai shi duk maganin da ya haɗa da wannan haramun tunda magani ne da ake na shi akan saba Allah biyayya ne kenan da shedan an bi shedan shi kuma sai a samu biyan bukata a amma in mujarradin wani itace ne za a ci ko kuma wani magani ne za a ma'ana bada a ci a cikin abinci wanda yake kuma bai saba wa abin da shari'a take na cutarwa ba to wannan za a iya cewa babu laifi da mutum ya yi wannan ko abin da za a ɗaura har ma wanda za a ɗaura ma'ana na shi wanda za a ɗaura za a ga masu zuwa yaki suna amfani da kwalkwali suna amfani da garkuwa ai kaga da ana sa ne dan maganin tsara idan mutum ya sa wannan garkuwa din in takobi ta sare shi za ta saru wannan abin ne ko wannan kwalkwali na ka takobi ko shi zai tsaya na ne kaga dai ai kariya ne da karfi to in a ce ga wata riga da in ka sa ko wata fata da in ka sa an yanke kan fata ba za yanka zai same ka ba ko wannan bonus da ake amfani da shi dan nauyi ne na kariya duk wannan ba laifi dan mutum ya amfani da wannan amma idan ya zama akwai sabawa Allah a ciki to wannan ba ba daidai ba ko haɗa maganin da abin da yake na haram ce za a haɗa shi da man wata dabba wanda take haramtacciya ko alhajir ko wata dabba wanda ba a ci a ce da ita za a haɗa su kaga duk wannan ba daidai ba ne mutum ne yake da dukiya baya kyauta baya sadaka ya halatta mutum ya ɗauka bai sani ba a'a baya halatta in ka ɗauki dukiyarsa ka yi masa sata wancan rashin rashin kyauta ko rashin sadaka ko rashin zakka ita zakka ita ce ta wajibi in bai ba kuma laifin shi yana nan ga Allah kyauta kuma da da sadaka wannan abu ne da ake son mutum ya zama yana da in ya zama baya yake kuma ka dauka shi ya zama an yi ka, baya halatta ka taba ba daidai ba kuma wani sakin kai kake zaka akwai mutanen da zato ake musu amma ba haka ba ne ita kyauta da sadaka duk wanda baka ba ba to a gure shi ba ka yi yanzu da za a zo cikin masallacin na a ce na zaɓi wasu ina na fita ina ba su kyauta da meye wanda ban taɓa ba ba zai taɓa cewa ina kyauta ba sai dai in gani yayi to wani kayan ana hukunci kan mutane amma sai ga hukuncin ba na daidai ba ne ba ka iya gane abuwa in ba tabbas ba ne da kai kamar yanzu matar mutum ko ɗan mutum da yake tare da shi waɗannan suna iya gane kyautar shi da sadakar shi don ko ba komai wata rana zai ba matar ya ce ba wance ko a yi kaza ko a yi amma kai da kake nesa ka ce mutum baya kyauta ko baya sadaka wani sa'in galibi hukuncin ba daidai ba ne ka ga mutum da yan uwanshi yana da hali ka ga yan uwanshi suna wahala ka zo kuma gefe ke ta zage shi amma inda zai zo kila ka zauna da ke ce ai na bashi ya kashe na bashi ya kashe na bashi sai in ya ta lissafa ma alherin da ya wa dan uwan sai ce to ai ni ban san wannan ba to shi yasa kullum mu rage yin hukunci kan mutane mu rage yin hukunci kan mutane mutum ya damu da karan kanshi in ka ga wani yana abin da ba daidai ba kai mai nasiha ta hanyar da ta dace amma kada ka dinga kullum cewa baya yi baya yi baya yi baya yi alhali kai kuma baka da tabbata kan wannan to zai zama za ka shiga hakkin sani ba tare da ka sani ba da haka dan baya bayarwa ko baya sadaka ba daidai bane kai kuma ka ci dukiyar shi ko ka kwace masa ko wani abu makamancin haka wannan yana maganar cewa yana yin sallar dare ah, yana so ya karanta dogayen surori to amma sai ya sai yake karanta suratul ikhlas kun huwa Allahu ahad to goma a duk raka'a yakan yi raka'a shida kullum domin ya ji wani hadisi da aka ce a ah, karatun suratul ikhlas kamar samun ladan ɗaya bisa uku ne na karanta alqur'ani to shine yake sassa da bayani ah, abu na farko dai in za ka yi sallar jara ana so ta zama mara kada ka dinga yin shi da ka yi bakwai ko ka yi tara ko ka yi sha ɗaya ko ka yi biyar ko uku ana son sallar ka ta ta zama ta cike da mara ya zama akwai wuturi a ciki abu na biyu kuma hadisin karanta kul huwallahu ahad yana daidai da sulusul alquran sai eh, bisa uku na alqurani wannan hadisi ne tabbatacce yana bukhari yana muslim ya tabbata a maza Allah ya faɗa haka malamin tafi ana nufin tana daidai da sai bisa ukun alqurani dangane da abin da ya shafi lada dangane da abin da ya shafi lada za a baka ladan wanda ya karanta ɗaya bisa uku na saboda abin da ta kunsa na sifofin Allah wanda ɗaya ne daga cikin abin da alkur'ani ya kunsa amma suka ce ba ana nufin za ka wadatar kuma da karanta alkur'ani gaba ɗaya ba wanda ya karanta alkur'ani gaba ɗaya zai fi ka samun alkhairar da ke ciki zai fi ka samun ilimi fiye da kai da ka siya ka karanta iya iya ita kaɗai din da haka nan ba yana nufin a bar sauran ba kullum mutum ya rike sai shi to shi kenan shi tun da ya haddace ta ba sai ya haddace sauran ko ina cikin alqur'ani ba ai sauran wuraren da ba haddace ba akwai ɗaya kasan na ɗaya na biyu yadda ita tana ɗaya bisa uku ne na alkur'ani saboda ta kunshi suna Allah da sifofin Allah tauhidi kenan ɗaya daga cikin abubuwa guda uku alkur'ani akwai kasas labaruka na annabawa da gwagwarmayar su da yadda suke da mutanensu da sakamakon da Allah ya bayar ga wanda suka yi imani da sakamakon da Allah ya bayar ga wanda ba yi imani ba to kaga wannan bangare guda ne akwai ahkam hukunce hukunci idan kaza ga hukuncin shi kaza ga hukuncin shi sannan sai tauhidi to ita kullu wallahu tana bangaren tauhidi ne to idan ya zamana kurin kasiya kan karanta ta to waɗancan ahkam din da kafa ne kai kuma ba za ta sami ilimin su ba to da haka wanda zai karanta alkur'ani gaba ɗaya, sai ya fi ka samun ilimi da samun tadabburi da samun abu a cikin alkur'ani sai da kai da zaka tsaya kan ita ita kadai da haka ne karanta ta yana daidai da karanta suratul qur'an kamar yadda malamai suke bayani kuma hadisi ya nuna amma ba ana nufin kuma a wadatu da ita kamar da sauran ba sai abu na na uku da kawa ka ka iyakance karanta ta sau goma kada ya zama ka da wannan shine ka'ida sai ka yi sau goma a'a ba laifi mutum ya maimaita tura a cikin raka'a daya Mana karanta kulhu Allah ba kara karanta ba laifi manzo Allah ya kiyama laifi da aya ɗaya yana maimaita ta to amma ƙayyadewar ya zama kullum goma goma goma goma to wannan yana buƙatar dalili amma idan yau ka yi goma gobe ka ga ka yi biyar jibi ka ƙara adadin wannan duk babu laifi a cikin haka a ƙayyadewar da zai zama yana buƙatar dalili wanda yana magana wanda ya yi umara sai ga yana bukatar ya sake yin wata umara to sai ya ɗaukar niyya daga hotel ɗinsa ko kuma sai ya je masjidin na Aisha mas'ala ce guda biyu na farko hukuncin maimaita umarar ka je yanzu garin makka ka sauke umara ila tafiya ka sai bayan kwana biyar ko sati guda za ka dawo to ya halatta ka sake yin umara wannan magana mabi inganci ko magana ɗaya ya halatta akwai halatti amma ba shi ne fi ba ya halatta a yi amma ba shi in mutum ya yi ta yi amma ba shi ba ne abin da ya bi magabata yawanci sukan yi duk tafiya ɗaya sukan yi umara ɗaya wani shi ne aikin sahabbai da tabi'ai yawancinsu suna ware kowace umara tafiyarta ma'ana ba samun sahabbai suna zuwa makka in suka yi umara ba gobe kuma ya sake naɗa iram ya sake fita ya sake ɗauko ta umarar jibi ya guda biyar shida bakwai da a lokaci ne ba samu tunanin haka ba amma in mutum ya yi takarari saboda ba da dalili da ya hana in mutum zai maimaita umarar ta yi to sai tambayar ta tabi cewa zai iya ɗaukan ihrami daga hotel ko sai ya je masjidin na Aisha a'a wanda zai umara baya ɗaukan ihrami a cikin harami wannan hotel din da a cikin harami duk wannan unguwannin da kaji ana magana wani shari'i sittin shari'i mansur da tsoron unguwanni duk a cikin harabi suke da haka abin da ake so ga wanda zai ɗau umara sai ya fita wajen harabi da haka ana zuwa masjid Aisha domin yana wajen harabi amma ba wai sai sai masjid Aisha ba inda akwai wani masallaci ko wani wuri da yake wajen harabi ko da ba masallaci in ka je san ka ɗauko umararka to shi kenan ya halatta ka zo kai umaran ba dole sai masjid Aisha ba in masjid aisha ka je yayi dan haka ba za ka dauka daga hotel ba dan kana cikin harami sai ka fita alhillu sai ka fita wajen harami sai ka dauko sai ka shigo da shi mutum da aka sake ta saki uku sai kuma sai wani aure ta bata tare ba ma'ana ba samu saduwa da mijin bai sake ta za ta iya koma gurin na farko ba za ta koma ba auren sai an samu aure ingantacce kuma an samu saduwa tsakanin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nassanta wannan dangane da wata mata da mijinta ya tafiya sake ta saki uku ta yi aure da ta aure kuma ba ta tare da mijin ba ba samu saduwa ba ta zo ta kewa manzan Allah bayani ga yadda ke, yake ga yadda yake ma'ana kamar bai da lafiya manzan Allah ce kamar kina so ki koma gurin mijinki na farko ta ce eh manzan Allah ce to ba zai yiwu ba har sai wancan ya ya ya ma'ana an samu saduwa ki da shi da haka idan mace ta yi aure bayan an saki ta saki uku ana yin auren ba ta tare ba mijin ya sake ta ko da kwana nawa aka yi kaddara an ce za ta tare bayan wata guda an yi kwana 20 21 da 2 da 3 wani abu ya shiga sabani ya sake ta to wannan ba za ta koma gurin wancan mijin ba har yanzu ne ba ta samu halaccin komawa ba sai ta yi aure ingantacce kuma an samu saduwa wani abu ya kawo aka rabu to za ta iya koma gurin wancan mijinta wallahu ta'ala a'lam za mu tashi kan aya ta arba'in da bakwai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 العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم الله يشكي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا da a ce waɗanda suka yi zalunci ta hanyar shirka da kafirci suna da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya a ce nasu ne wa mislahu abu da kwatankwacin shi kamar shi lafta daubihi min suhil azabi yau da sun nemi tsari da sun fanshi kansu da wannan abu daga mummunan azaba ranar alkiyama wa bada umminan lashe malam ya lam ya yahtasibun ya bayyana gare su daga wajen Allah ma kunu ya yahtasibun abinda ba sa zato wa ku sayyatu ma kasabu ya bayyana gare su munanan abubuwan da suka aikata wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin iskili da shi ya kewaye da su ya koma kansu a wannan aya Allah madaukakin sarki yana gaya mana ranar tashi, alkiyama duk wanda bai bi Allah ba wanda yayi kafirci yayi shirka ya fadarewa abinda manzanni suka zo da shi to saboda tsananin wannan rana da abin da ke cikinta na azaba da tashin hankali kafiri zai yi burin ina ma ya ba da duk abin da yake wajen shi kai da ma ninkin wannan a kyale shi ma'ana da zai iya da za a karɓa to babu shakka da zai bayar ya fanci kanshi daga wannan azaba shine walau annabin lazina zalamu ma fil ardi jami'a da za a ce waɗanda suka yi zalunci anan allazina zalamu sune mushrikai waɗanda suka yi kafirci kamar yadda muka sani shirka zalunci ce duk wani kafiri zalunci, amma ba duka azzalimi yake kafiri ba to da haka waɗanda suka yi zalunci na kafirci suka da a ce suna da matin arzi abin da ke bayan kasa jami'an gaba ɗaya wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin shi ma'ana a ce abin da ke duniyan nan kam na ne da kuma wani ninkin shi su ne to Allah ce nafsa daubi da sun nemi fansa da shi min su'il azab daga mummunan azaba wanda Allah ya wajabta musu wanda za su gaba da ita ranar tashin alkiyama to amma Allah ba zai karba ba a ranar da ba za su yi Allah ba zai karba ba domin a ranar wannan rana ce da la yuqbalu minha shafa'atu wa la tanfa'uha la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'a rana ce da wata rai fassa ba za a karba da gare ta ba sannan kuma ceton wani mai ceto wanda ba Allah ya ba shi izini ba ba da izinin Allah ba ba zai yi amfani a wannan rana ba da haka ko da suna da shi da shi ma ba zai yi amfani su ba Allah ya faɗi wannan aurare da yamma cikin suratu Ali imran da wasu wurare kamar faɗin Allah yubassaru nahum yawaddu al mujrimu law yabtadi min azabi yawmi idhin bi bani وصاحبته وأخيه وفصيلته wa تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم mai laifi zai بوي ina ma ya bada dan shi ko matar shi ko dan uwan shi kai ina ma duk wanda suke bayan kasa su tafi shi dai a gane shi to amma Allah yake kalla inna halaza ai ba haka da mani mai mai wuta shi za su shiga saboda abin da suka aikata sai Allah yake wannan wannan gaba tsoratarwa ne tsoratarwa ne yadda mutum zai yi ya kiyaye fadawa shi ya kiyaye shirka domin bai akwai azaba da Allah ya tada da mai tsanani da duk wanda ya saba wa Allah ya je wa Allah yana mai shirka sai Allah ya ce wa badalahum min Allah ya bayyana da gare su min Allah daga wajen Allah malam ya kudu ya wannan abin ne mai girma abinda suke zato ba shi ya bayyana gare su ba to wannan ayar gidan wannan gaba ta wannan aya tana da ban shi sa kullun ka dinga roƙon Allah Allah ka karba Allah ka karba domin sun je suna zaton za su samu kyakkyawar sakamako a wajen Allah sai ya zama kishi a kai mun yi wa bada da min Allah ma ya tafi yahtasibun ma'ana ya na gare su a wajen Allah abinda ba sa zato shi sa Allah ya karba aikinka ba a bane mai karami ɗaya daga cikin magabata yana cewa Allah ya karɓa aiki na guda ɗaya ya fi min duniya da abin da ke cikin ta domin inna ma ya taqabbalu Allahu min al-muttaqin kuma tsoratarwa ne da jan hankali ga wanda suke aiki kuma su idan wani Allah sai mutum ya je lahira yana zato sai ya karɓa babu komai a wajen domin mai Allah bai karɓa ba shi sa da Allah madaukakin sarki ya bayanin bayinsa da suke ciyarwa suke ba da abin da Allah ya ba su amma zukatansu suna tsoro kamar yadda yake Allah ya bayani cikin suratul mu'minun in ban manta ba allazina yutuna ma atu wa qulubuhum wajila zukatansu suna cike da tsoro na na isa ce ya rasulullah su ne masu yin sata masu kaza mun Allah ce a'a mu'minai ne masu yin aiki suna bayarwa amma zukatan suna tsoro ko ko Allah bai karba ba suna cikin yin aikin amma kuma suna cike da tsoron shin Allah ya karba ko bai karba ba domin babu tashin hankalin irin mutum ya je lahira yana zaton yana da wani abu sai kuma yi waye gari bai da komai a wajen Allah shi ne Allah ya ce wa bada lahum min Allah ma lam ya yahtasibun ay wa zahara lahum min Allah min azab. azaba ta bayyana gare su daga wajen Allah wan nikal da da da da hukuba ma lam yakun fi balihi wala fi hisabihi abinda ma ba sa tunani baya cikin tunanin amma saboda me a nan ba su yi aikin ba ko kuma sun yi aikin da riya wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce farkon waɗanda za a fara sawa a cikin wuta mutane ne guda uku na farko manzo Allah ya ce malami ya ilmantarwa wanda Allah ya baiwa Alƙur'ani. ya ma ce wanda ra ya yi kaza za a gode shi Allah ya sanar da shi wannan ni'ima da ya yi masa Allah ce na baka Alƙur'ani. ka karanta shi ka san shi ne kai ce ya Allah na yi kaza na yi kaza na yi kaza Allah ya ce ka yi ne don a faɗa da haka aka fi da shi zuwa wuta sai a zo da mai dukiya Allah ya sanar da shi ni'imar da yi masa Allah ya ba ka dukiya ne kai ne ce ya Allah na ciyar na yi kaza na yi kaza ku duba waɗannan mutanen ba sun yi aiki amma da ba dan Allah su ba Allah ce kayi dan a faɗa kuma an faɗa da aka tafi da shi ta na uku shi shine mujahid wanda yake jihadi a zo da shi Allah ya sanar da shi ni'imar da yi mai shi to me kai na baka lafiya na baka karfi shi Allah ai nayi jihadi nayi kaza Allah ce kayi dan a faɗa kuma an riga an faɗa da aka tafi da shi ta wannan akwai ban shi ka kullum ka dinga roƙon Allah Allah ya karba ka dinga roƙon Allah ya ikhlasi muhammad ibn al-munkadir ɗaya daga cikin magabata in ya karanta wannan aya ni ta kuka wannan aya wa bada da ummin Allah ma kanu ya hadasu wata rana ya karanta yana kuka yana kuka sai iyalan suka ce aje a kira aje a kira abokin shi Abu Hazim da Abu Hazim ya zo ya ce me yasa ne kake kuka ya wani kaza yace wallahi ka ji abin da na karanta Allah ya ce wa bada da ummin Allah ma malam malam ya kunu ya hadasu sai shi ma ya fashe ta kuka suka yi ta kuka iyalan suka ce mun zo da kai na ka shi kai ma ka sa ma kuka yace wallahi abin da ya sa shi kuka shi ya sa na kuka domin bai mutum bai san bai zai je ya ba ka yi aiki ka roƙi Allah kullum ka roƙi Allah karba Allah ka karba kuma ka dinga jaddare ikhlasi niyya in ka ji shelar zai ma wasu ka nemi tsarin Allah kana abu sai ke nan ya ce ma ai kayi ne idan aka a ya udu billahi min ash-shaytanir rajim Allah ka kare ni daga shirka na sani ko ban sani ba yawaita wannan cikin addu'a domin kada mutum ya zo yana gini amma kuma shi ya bata aiki ko kuma ya je wani abu ya zo ya lalata aiki da haka wannan ban tsoro ne matuƙa a cikin wannan aya Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin girgiri da shi wa badala kun sayyi'atu ma kasabu munanan abin da suka aikata ya bayyana gare su wa haka in ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke yin izgiri da shi na azaba da ake cewa akwai azaba suna izgiri Allah ya ce a ranar zai kewaye kun san akwai wanda yanzu a nan duniya kace ka ji tsoron Allah kaza babu kyau sai ya ce alkabarinka da batawa da ba ina ruwanka da ni yana izgiri wani in ka karanta aya yi kabbara ta izgiri yana ganin kamar abin wasa ne to ranar tashin alkiyama wannan abin da suke yin izini da shi a nan duniya to zai koma zuwa kaza za zama su ne abin da za a yi wa izini su ne wanda suke wulakantattu da haka mutane mu kiyaye Allah madaukakin sarki mu kiyaye dokokin Allah kana ibadan ba ya zama kana tsoron Allah ba wai ba ka yi ba kana yi ma ka zama kullum cewa kake Allah ka karba domin inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kada Allah yana karɓa ne wurin waɗanda suke masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin shi Allah madaukakin sarki ya dace da masu Allah shi فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا فوضناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يكفي فإذا مس الإنسان ضر إذا وتشمتا تسامو متن تشاكي متن دعانا في كرام ثم إذا قولناه نعمة منا فنجد idan mun ba shi wata ni'ima daga wajenmu qala sai shi ai an bani wannan ni'ima ne a bisa wani ilimi da nake da shi ko kuma a bisa cancanta ta bal hiya fitnatun Allah ya ce a'a ba haka bane jarraba ce walakin na aktsaru la ya'lamun sai dai mafi yawan su ko sani ba Allah yana ba mu labarin dan adam sai yake yake kankan da kai ya koma zuwa ga Allah ya kira Allah kadai ya yi da wani abu ya same shi sai ya koma ya roki Allah ya kira Allah kadai ya tsarkake Allah madaukakin sarki ya kaskan da kai yayin da wani abu ya same shi Allah ya ce amma idan Allah ya yaye masa wannan abu thumma idza qawwalnahu ni'matan sannan idan muka shi wata ni'ima mai kun ya tsara kankan da kai ya gode wa Allah sai kuma yi buwaya sai ya sai ya dagawa sai ya ce ya dinga ta inna ma utitu wa ala ilmi ai an bani ne a bisa cancanta ta ai Allah ya san na cancanta Allah ya ba da bisa ilimi ay lima ya'lamu Allah ta'ala min istihqaqi la Allah ya san na cancanci wannan Da haka ni din an ba ni ne na cancanta ba zai koma ya kankanta da kai zuwa ga Allah ba wannan kuma sifa bace mai kyau shi mumini shi bawan Allah ko me ya samu tutu ake ya ƙara ya ƙara kankan da kai ga Allah madaukakin sarki isa Allah ce kalla innal insana la yatafa an ra'ahu istaghna mutum yana yana dagawa dan ganin ya wadata to wannan kuma kuskure ne ba ɗabi'a ba ce ta kwarai idan mutum ya samu ni'ima kamar yadda muka yi bayani a jiya ko shekaran jiya to ya tuna Allah zai tafi shi kan wannan ni'ima to ya gode wa Allah ya nemi kusanci zuwa ga Allah da wannan ni'imar da Allah ya bashi kada ya kuskure ya dagawa ko ya nuna kisa to su waɗannan haka suke cewa inna ma utitu ko ala ilmin ai an bani ne a bisa cancanta ta ko kuma an bani ala ilmin a bisa abin da nake da shi na ilimi ma'ana ni ina da ƙwarewa na san hanyar neman kuɗi na san hanyar da za a samu dan haka na samu wannan dukiya ba zai mai ta abin zuwa ga Allah bai gode wa Allah shi yasa yana cikin nau'in godiya mayar da ni'ima zuwa ga Allah in Allah ya baka kuɗi ya baka dukiya to kana daga cikin godiyar da zaka yi wa Allah ka dinga jin wannan dukiyar da Allah ce ya baka ba ƙwarewar ka bace ba dabara ka bace ba fitka bane ga kowa Allah ne ya ga dama ya baka da haka kullum na ce wannan ai na Allah ne wannan dukiyar ta Allah ce ni Allah ya bani ni dan ya gwada ni da me zan yi a kai kamar da Annabi Sulaiman lokacin da ya ga irin abin da Allah ya masa na baiwa ga dabbobi ga aljanu tare da shi ga magana ma yana ji da haka yace wannan duka daga Allah ne dan Allah ya jarrabe ni zan gode ne ko zan mutunci to wannan shine halin bayan Allah muminai amma waɗanda ba muminai ba sai su dinga kallon wannan ai cancantar su ne kamar yadda Allah ya ba mu labarin qaruna inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin suka ce kada kai mushasha kada kai abin da gada dama da dukiyarka kai mushasha Allah baya son wannan inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah abinda Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya ba ana ka ci ba ba ana ka sha ba ba ana ka hau ba ba ana ka gina ba duk wannan ba laifi ka yi kada ka manta rabanka na duniya amma ka nemi lahira wala tamhil fasada fil ard kada kai banna a bayan kasa wanda Allah zai bashi dukiya Ya zai yi su makida da masu rawa kada ya yi banna a bayan kasa wanda Allah zai bashi dukiya idan da riba yana ba wasu waɗanda suke mutanen banza ba na kirki ba ya yi banna a bayan kasa wala tabgil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabannaja yana gona baki sai ce mai qala inna ma utituhu ala ilmin indi ai an bani ne bisa wani ilimi da nake da shi sai ya manta da cewa Allah ne ya bashi ya manta ya ci gaba da alfahari ya fito cikin ado mutane 'yan duniya suka gani waɗanda kullum abin da suke gani zahiri suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la zuwa hazzin azim ina ma an babu dukiya irin wanda aka ba na. kai yana da rabo akwai mutane irin wannan sun ga mai kuɗi sun ga wani cikin daula kullum suna gona baki sai ina ma mu ba an babu irin da wani bayan kun su roki Allah su ce Allah ka ba mu arziki mai albarka a'a ina ma an ba mu gidan dawa ne inna la zu hazin azim a lokacin ne masu ilimi da imani qala allazina utul ilma waylakum sawabul lahi khairun liman amana wa amila salihan sai malamai suka ce a'a wanda suka san Allah suka ce ai ladan Allah ya ji alkhairi amma waye yake da wannan wanda ya aiki na kwarge imani da haka ku sani Allah yana ba da arziki ga wanda ya so sai ga shi an waye gari Allah ya kifar da shi da shi da dukiyar da duk abin da ya mallaka Allah ya sanya kasa ta kife da ku. aka waye gari waɗancan da suka yi burin ina ma suna da abin da yake da shi suka dawo hayyacin suka ce wai ka annallaha yaqtu rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina ko la khusifa bina da an hana da mu da an tafi mu wai ga annahu la yuflihu zalimun kace azzalimai ba sa cin nasara to wannan shine abin da ya kamata dukkan mutum ya lura to a nan Allah yana ga ɗabi'a ta dan adam sai wanda Allah ya shirya sai wanda Allah ya datar sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai an bani ne bisa wani ilimi da nake da shi bisa iyawa ta Allah ya ce bal hiya fitnatu a'a wannan dukiyar fitnatu jarraba ce jarraba ce Allah ya bayar da haka dukiya da kake gani ta Allah ce kai Allah ya ɗora ka ne wakili sai ya jarraba ka za ka yi ya ce in ta kai ka za ka ba da zakka za ka ba ya ce ka kyautata wa miskinai da fakirai da wanda ba su da shi za ka yi ya ce ka yi sallah ka zo jami ka zauna da ka lafiya shi ke ɗora ba dokoki sai ya ga za ka yi wani saboda dukiyar shi ya zuwa masallaci in ka gani a masallaci can ya je irin nasu ne na waɗanda suka tara amma a masallaci na unguwa ya fito ba ya zuwa saboda me yana ganin ya fi karfin shiga irin wannan wajen wani ba yadda za a yi shi ma abinci tare da talaka ya samu dukiya to ba zai taɓa zama da talaka mai shi. in an yi kokari ya zama yana bashi maza Allah ce idan mai ma aiki mai ma hidima ya kama abinci maza Allah ce kai kai tarayya da shi wajen abinci in ma yana da wani yawa ko wani abu ba ka bashi wannan mai ma aiki kenan to amma wani dukiya ce ta hana shi waɗanda sai ta hana shi zumunci ba za ka taɓa ganin shi ya je zumunci ba in yana da kokari ne wanda zai daga aika musu abin duniya shi to aje a kai amma shi ba zai je ba saboda ya fi ƙarfin ya je wannan gurin to duk wannan ba daidai ba ne ana son mutum zan mai tawazu mai kankan da kai sai yana umar Allah ya tsara masa yarda ya shigo ɗaki wani ɗaki na saman dakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaki karami sai ya zo da manzon Allah a ciki ya ga babu komai sai wata tabarma ta kaba sai dan wani salka a rafi sai jina umar ya fashe da kuka ya ce ya rasu da ba kana nan cikin irin wannan guri amma kisara da kaifar suna can sun tara duniya da abin da ke cikinta da haka yake kuka maza Allah ya ce masa ya umar ai waɗannan su ne waɗanda Allah ya bujuro musu da jin daɗin duniyar su tun a nan duniya ranar tashi alkiyama za ce a zahabtun tsaye zahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun ji daɗin ku a rayuwar duniya kun gama yanzu ne kuma yau za ku game da azaba ta tsanani da kada ka damu da wannan manzo Allah ce ni da duniya ma ni wani duniya ni da duniya ba komai bane illa karakibin kamar ba ni ne da yake tafiya ya zo ta zallata ta shajarashin ya zo ya huta gindin bishiya sun maraha wa taraka sannan ya tafiya bacca manzo Allah ce haka nake da duniya ce wannan ba kome ba shi ya sa da jin da walwala shi ne ya ke nuna Allah ya fi san bawa to da manzo Allah zai fi kowa tara wani amma dan a nuna ma ba wannan bane wannan an ba ka jarrabawa Allah ya baka an ba ta abban manzo Allah ya sayi da Uthman irin sa Abdurrahman bin Auf da Allah ya ba su dukiya, ya ba su dukiya amma a karanta tarihi ka ga yadda suke da da da wannan dukiya da Allah ya ba su Abu Zar al-Ghifari Allah ya kara masa yarda wata rana yana tafiya sai a ganshi da kaya iri ɗaya da na bawon iri ɗaya da na bawon mai masa hidima kayan yadda abu ya sanya hulla riga kamar ka ce babbar riga da ya cike da wando iri ɗaya haka shi ma ya yi wa bawansa kuma kana ɗan iri ɗaya sai wani ya gani sai ya fi haka ai da ka karɓi wannan ka ba shi wannan da ka bambanta ya ce a'a akwai abin da ya faru ne tun daga lokacin da canza wani abu ya shiga tsakanina da wani daga cikin sahabbai har na gaya masa magana ya ce sabon turazunan na gaya masa magana ta fashi na ce wata riwaya ya yi ta'ayyirin shi da kuma shi ce mana sauda ya wanda yake yar makambaci ma'ana ya ayyara shi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan abin da kai abu ne na jahiliya innaka mar'un ka jahiliya akwai jahiliya tare da kai sai manzo Allah ya ce waɗannan yaran da ku waɗannan masu muku yi da ba ƴan uwan ku Allah ya sanya shi a karkashin ku ne ya sanya su a karkashin ku ne da jahiliya za ku to dan haka Allah ya ce balli ya fi kinatu wannan jarraba ne Allah ya ba ki dake jarraba ya ga za ka ci wannan jarraba ko ba za ka ci ba cin jarrabawa shine kada wanda ya sa ka gawa? kada wanda ya hana ka hana haƙƙin Allah ta abin da kai ci za ga mutum yana da biliyan miliyoyin kuɗi amma in ya fitar zakka idan shi akan zakar yi zakar nan fa kashi ɗaya cikin arba'in na abin da mutum yake da shi zai bayar ko da biliyan arba'in ne da kai biliyan ɗaya za ka ɗauka ka bayar talatin da tara ka rike amma mafi yawancin in sun fitar da zakar idan in sun yana son zakar yana ɗau yana jin ya zai ya ɗaukar biliyan ɗaya baya baya kallon waɗanda suka ne ya zai ya ɗaukar biliyan ɗari ya bayar ya zai iya ɗaukar miliyan ɗari da hamsin ɗari biyu ya bayar shi baya kallon wanda ya rage sai ga wani sai zo ya ajiye ta an zo neman taimakon ginin masallaci ya bayar in wani mara lafiya ya zo ya ba shi a ciki idan wasu dangi suna da bukata ya bada a ciki shi dai Allah ba haka a yi ba Allah ta inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina wal amilina alaiha wal mu'allafat qulubuhum Allah ya lissafa wanda za a ba abin da ake so da zarar ka fitar kanka ajiye ta ba ba naka bane nemi waɗannan siffi nan ka ba su wanda ga suna a cikin mutane birjin in kana so ka gina masallaci da yi daga dukiyarka ba za ka ɗauki kuɗin zakka ka gina masallaci da shi dan Allah ya ware waɗanda za a ba in kana so ka gina makaranta da yi daga abin da ya rage ba kuɗin zakka ba kuɗin zakka Allah ya ce ga waɗanda za a ba su za a ba hakkin su to amma sai ka ga saboda ɗabi'a ta ɗan adam sai ga yana kallon wannan baya kallon wanda Allah ya bin masa to wannan jarrabawa ce wanda yana so ya jarrabawa to sai yayi kokari ya kiyaye wannan Allah shi bal iya fitnatun walakin na aktharuhu sai dai mafi yawan yawancin su la ya'lamuna musani ba da haka suke ganin kamar cancantar su ne da iyawarsu ta basu wannan aya tana nuna mana cewa in Allah ya bawa ni'ima ko ta mulki ko ta dukiya ko ta ilimi ko ma wata irin ni'ima ce to ba ita ba ce ma'aunin soyuwar shi a wajen Allah ma'aunin soyuwar shi yace ya bi Allah cikin wannan ni'ima din in Allah ya baka ilimi idan baka tsoron Allah baka aiki da ilimin baka karanta da shi baka kaza to wannan ilimi ya zama maka azaba a tare da kai alqur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani hujja ne gare ka ko a kanka da haka in baka yi aiki da ilimin ba baka baka tsawatar ba baka daina laifi ba baka daina kaza ba kai daidai da wanda bai sani ba to wannan ilimin ba zai amfane sa a wurin Allah ba haka nan idan Allah ya baka dukiya sai zama dukiyar ba ta sa ka Allah ba ka yi abin da ga dama to wanda ya nuna ba wai kana da karbuwa ne a wurin Allah da haka wannan abin da ni'imar da Allah ya baka yadda kai aiki da ita ka bi Allah yadda yake nuna karbuwanka a wurin Allah shi sa wani daga cikin malamai yake cewa duk wanda yake so ya gane meye matsayin shi a wajen Allah to ya kalli meye matsayin addinin Allah a wajen shi in kana ganin girman alkur'ani kana ganin girman sallah kana yin sallah kana azu kana jin tsoron Allah kana bin iyayen kana kaza to wani ya alamu kana da karbuwa a wajen Allah wanda amma in kana duba ni'imar da nake ciki ne kurin to wanda Allah zai ba kowa musamman ni'ima irin wadda take ta duniya wanda Allah yana ba kowa ba komai bace manzo Allah shi da duniya tana da girma a gurin Allah daidai da fiffiken sauro da kafiri bai sha makwarwar ruwa ne ba to amma saboda ba komai bace sai ka zama kafiri wanda baya sallah Ba baya bautawa Allah kullum yana cikin kalmomi na zafi ga Allah kuma sai Allah ya bashi dafe dan ba komai bace a wajen Allah wata rana manzon Allah ya bauta wata dabba akan juji a bola ta mutu mushi kunnan a hayanki sai manzon Allah ya ce wa sahabbai waye zai ba da dirhabi ya dau wannan dirhabi kamar yanzu ka ce waye zai ba da naira naira ta ya dau wannan dabba suka ce ya rasulullah me me za da wannan ga ta buɗe ga kunnan a yanke ga ta akan bola yo ko da ranta ma yadda take da aibi din ai ba za ta wata kima ba sai manzo Allah ce to haka duniya ce wannan misalin duniya ne yadda ga wannan haka haka haka take shi sa Imam Shafi a wani waki na shi cewa duniya za ga masu wasu ko akan ta kamar karnuka ne zaka shi mumini yana daukar ta a hannun shi zai nemi kuɗi saboda ya samu abin da zai rage bautawa Allah zai ci abinci saboda ya rayu ya bauta wa Allah zai kwanta zai yi kaza duk yana daukan wannan amma ba bane da yasa a zuciya ya kuma dauke shi ne ya fi shi ne yake nuna ya fi kowa a gurin Allah a'a inna akramakum inda Allah ya taqakum to da Allah ya yi mana cewa walakin na aksarahum la ya'lamun mafi yawancin su ba sani ba sai Allah ya ce kadi qala قد قال الذين من قبلهم فما فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين نعم الله قد قالها الذين من قبلهم ولن كلمة تسوى لي لك تنتنك shi yasa nake da dukiya take da wannan ni'ima din قد قال الذين من قبلهم ولم في زبان sun faɗe ta فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أما أبين لكي أي كتاوى كي سرورون كابي ولا تموت لقومي أو جمع الله فأصابهم سيئات ما كسبوا كي أذابا ساكمقوا أبين لكي أي كتاوى سامير والذين ظلموا من هؤلاء ولن لكي ذلك daga waɗannan waɗanda suke shirka daga waɗannan sayusibuhum sayyi'atu ma kasab to abinda munanan ayyukan da suka aikata zai same su wa babu bi kuma su ba waɗanda za su gagari Allah madaukakin sarki ba ne ma'ana Allah yana da yadda Allah ya ce walakin la aktsaruhum la ya'lamun mafi yawan su ba su sani ba dan haka suka faɗa abin da suke faɗa suke da'awar abin da suke awa, na cewa wai sun cancanta ne suke da wannan ni'ima din sai Allah madaukakin sarki ke cewa to saboda wannan ma ba su sani ba kada qala allazina min qabli wadanda suka gabace su ma ai sun faɗa sun faɗi irin wannan magana ne sun yi irin wannan da'awa da amma duk da sun yi sun samu wata mafita mun yi bayani faru ya faɗi irin wannan ce inna ma utitu wa ala ilmin indi haka nan kafiran makka sun faɗi wannan wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin suka ce mu ne muke da 'ya'ya da yawa ko muke da dukiya ba wanda zai mana azaba amma da azaba ta zo ta hada da su ba su tsira ba an kashe wasu a wurin yaki wasu kuma sun mutu sun je sun haɗu da abin da suka aikata yasa Allah yake cewa fa ma agana anhum ma kanu yaqtimun abin da suke sururu ta din nan bai wadata musu da komai a wajen Allah ba da haka ku ma kada ku rebe ta irin wannan ku kiyaye faɗa irin wannan ba asaba hum sayyi'atu ma kasab sai sakamakon munanan abin da suka aikata ya same su shine sayyi'atu ma kasab ai sakamakon munanan abin da suka aikata shi ya same su na bijirewa Allah da suka yi na dagawa da suka yi wallazina zalamu min haula Allah ya ce waɗanda suka yi zalunci daga waɗannan ma'ana suka yi shirka daga waɗannan kafirai daga waɗannan wanda suka bijire wa Allah madaukakin sarki Allah shi sai yusibu wa sayyi'atu ma kasa su ma nan abin da suka aikata zai sami su kamar da ya samu wadancan da haka tafarki ne guda daya duk wanda ya shiga cikin shi abin da ya samu wancan shi zai sami shi da haka idan mai hankali ya zo sai ya kauce shi ba zai irin abin da wacce ba haruna yayi ga yadda Allah ya mana bayanin yadda Allah ya yi kafiran makka sun yi ga yadda Allah ya yi duk kuma wanda ya nagawa ga yadda Allah ya yi duk mun an sami irin waɗannan da suka nuna isa da komai amma ba wani kuma wanda ya sha a gurin Allah to duk wanda kuma yi wannan to shi ma abin da ya samu wancan zai same shi Allah ce wa ma hum bi mu'jizin ba za su gagare Allah ba ba wani wanda zai gagare Allah in ma a na duniya ga mutum yana sako amma yana cikin kwanciyar hankali yana da abin hawa yana da gida yana da kaza yana da kaza kuma ga sabo to ka sani ta lalaye ba wai dan ya gagare Allah ba Allah yana yin ta lala sai lokacin da zai kama bawa ita kuma ta lala Allah yana wa bawa ne saboda ya ma'ana yadda ya kai matuƙa wajen aikata laifi sai Allah ya ba shi lafiya sai ta ita abin da ya ga dama ita maganganun da ya ga dama kaga shekara ba mai kwanta ba ko da kwana daya ta lalace Allah ya masa daga nan zai ta zarrewa zai ta tafiya ne amma in Allah ya so bawa da rahma da jin kai to sai Allah madar sarki ya kama shi ya nuna masa ya bayyana masa ya dakatar da shi ya tuba ko Allah ya nuna masa wani abu wanda zai sa ya dawo cikin hayyacin shi wanda aka ce ji tsoron Allah in an ce ji tsoron Allah yana ɗaukar izini yana wasa ka ji tsoron Allah yana yana wasa da kai zan ji tsoro waya ga maka ba da tsoron Allah amma da shi gaba da ce shi dan da Allah ya tashi kama ya sai dora mai ciwon hannu ko ciwon kundi ko ciwon haƙori ko wani abu to in Allah yana son bawa da alkhairi sai ya sai tunani ya zo masa yin sai ya gane cewa Allah ba abin wasa ba sai kuma zuwa ga Allah sai ya duba wanda kuma Allah yake so ya kama shi sai Allah ya bai talala yana shi sai dan sai ta samun lafiya ya ta samun kuɗi ya ta kaza ya ta kaza ya ta kaza yana yi wannan ba komai ne ta lalace sannan kuma jarraba shi da shi wanda kuma yake min Allah kuma bai da shi shi kuma Allah yana jarraba kai da za ka yi haƙuri ga wancan baya sallah amma yana da shi kai kuma kana sallah baka da shi to kai jarraba ka ake shi ma jarraba shi kai ana jarraba ka za ka yi haƙuri ko ko a'a kullum za ka bijire kai ma ka fara faɗan maganganu da ko da suke ganin kamar ai babu alaka tsakanin abin da ke samun bawa a rayuwa da sabon Allah in an ce mutane su je da sabon Allah saboda sabon Allah yana samun tsima sai wani ya fara da shi ina ga wasu can suna cikin ni'ima kaga wannan bai ci jarrabawa da Allah ba da dai ke domin wannan kan na Allah shi kai a gani za ka yi abu na biyu kuma yana ɗaukar zahiri shi ne ni'ima da jin daɗi wani Allah zai ba shi duk abin da ka sani na dukiya amma zai ɗauki masa wani abu kwaya ɗaya sai zama duk dukiyar a gurin shi ba ni'ima ba ce ran muna bayan an yi gobe nan ta ta shinga muna duba tiktok sai ga sai ga wani nan da ake gobarar tsallaken can gobara na shi shi kuma nan ya kafa malam shi ya kwanta yana bacci sai wani wani ya rubuta cewa kun ga wannan yana bacci saboda shi tun bayo yake cikin gobara ba shi da ma kullum cikin gobara yake da haka shi wancan da ake yi ba ne shi to wannan da ya rubuta haka bai gane bai gane abin ba wani darasi ne Allah yake bayarwa shi masu dukiya haka nan ya tashi dukiya na korewa ana cikin damuwa shi kuma ni'imar da wadanda yanzu ba su ita ta kwanciyar hankali shi kuma Allah ya ba shi ta da haka ta shi a kwanci wannan bacin da yake cikin ni'ima ne waɗancan da su take konewa a cikinsu duk wanda ya koma gida ya samu wannan bacci sai ya gode wa Allah to Allah ga dama sai ya ba mu jin dukiyar dukiyar ya ba shi komai na jin daɗi amma sai ya shirya masa ni'imar kwanciyar hankali sai da wani zai kwanta bacci sai dai an mai allura ko ya sha magani in bai haka ba zai ke baccin ba kaga Allah ya tsara wannan sai kuma wani Allah ya bashi ba komai in ya fita sai yayi da ko zai samu ya ci idan yayi da kon ya samu ya ci sai abin da zai ci shi ga nan sai zai hawo bana shi kamar wannan sai bacci shi ko kaga shi Allah bai bashi dukiya ba amma ya bashi wata ni'ima ta nan to haka bari Allah ya ci. to wani sai ya ɗauki zahiri sai kalli zahiri sai doka ɗauka shi ne sai ce maka ga kafirai suna cikin sabon Allah amma cikin ni'ima su to shi ga nan zahiri yake kaso, domin ai ba lalle ya zama nan suna cikin ni'ima ba zai iya yiwa suna cikin tashin hankalin da wannan ne shi yana cikin ni'ima da su masu rinta yanzu ba irin waɗannan da suke ni'ima bane da ake ganin suna ni'ima zai zo in ya je ƙauye bature ya je ƙauye sai aka nuna shi da wani ke kwanciya sai ya zama mamaki shi ya fasha wurin mutuwa ne amma sai ce su kai nan kake kwana sai nan da ke kwana in ya je kasuwa idan abin da zai ba sai yanzu kuma ya shiga kuma nutsuwa zai samu yadda in ka yi tafiya ka dawo gidan ka kace ta alhamdulillah shi ma haka in ya je ya dawo sai ya samu nutsuwa to wannan nutsuwa daga Allah ne Allah bai gana ma sai zarewa bawa ita kaga ni ma wani Allah zai ba ki sai karfe lafiya kaga ga ga nima dukiya kuma an karbe mai wuce nima da dukiya ba za ta siya ba sai ya zama ga tarin abin an yi maganin an yi maganin karshe sai dai a daga ɗaukar dukiyar ana biyan masu masa hidima amma shi ba wani jin daɗin dukiyar da zai ni'imar Allah ya zare ta da haka shi sa'ada kwanciyar hankali da zuwa daga Allah ake kan duk wani abin da ka sayar da duniya taimakawa yake amma ba shi ne hakikanin ba in kana kallon kuɗi ne wani yana da kuɗin bai da kwanciyar hankali ya fuskanci in kana kallon mulki ne wani yana da mulkin bai da kwanciyar hankali kullum cikin tashin hankali yake da musiba in kana kallon ilimi ne wani ya tara ilimin bai da kwanciyar hankali menene kwanciyar hankalin daga Allah ne walastu ara ta jam'a mali walakin at-taqiyya huwa as Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair wa tazawwadu fa duk wanda yana da maka biyayyen abin da mutum zai yi shi ne samu kusanci ga Allah madaukakin sarki da haka babu wani wanda zai gagara Allah a ce wai ga wani yana laifi ko yana wani abu a ce wai Allah ya gagara Allah a Allah yana kyala bawa ne bai shalala lokacin da ya tashi kama sa kuma ba zai iya kumcewa ba ba yadda zai iya fita wala kad jaa ala fir'auna nuzur كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر amma lokacin da fir'auna kafin Allah ya kama shi ne bai faɗa ba me bai ce ba ya yi kisa har ma ya dinga kashe mutane an ce za a yi wanda zai mulki shi zai tafi a hannun shi to bari ya kashe maza duk wanda aka haifa na mace yarka wanda aka haifa ce shari yana sha shi ne Allah amma ka duba abin da Allah ya fa akhadnahu akhza azizun mubtadir irin kamun da Allah ya masa to ba wani gagalalle a wajen Allah ba daukakin sarki sai Allah ya ce a wajen ya'lam awalam ya'lamu anna Allah yarsudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا يزغوا السليبة أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ألا ينا شنف العرض وندي قداما ويقدر كما ينا كنت تشيشك وندي قداما إن في ذلك أسكن وانا لآياتنا أقوي آيوي لقوم يؤمنون غمتانا تسكي إيمان ma'ana kamar wannan aya ta gode idan ta wanki ta yi ta'aqibi akan wancan da yake ganin ni'ima ilimi ne da cancanta ya bashi ba Allah bane ba shi ne sai Allah ya ce to ko ban sani bane annallaha yabsutu rizqa liman yasha Allah yana shimfita arziki liman yasha ga wanda ya ga dama sai Allah ya ba shi arziki duk wanda ya ga dama ko kowa da haka kai ma da ya baka ganin damar sa ya baka jarrabawa ne wa yaqdiru kuma shi ne yake kuntace arzikin ya rike shi ma'ana ya rike ga wasu wani ya shimfiɗa masa wani kuma Allah ya rike duk wannan Allah yana yi sai Allah ya ce inna fi zalika a cikin wannan na Allah ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama la ayatin akwai ayoyi da kaumi yu'minun ga mutanen da suke imani mu'minai su suke gane cewa wannan duka daga Allah ne abin da yake jarrabawa ne wanda Allah ya bashi ya jarraba shi wanda Allah bai bashi ba ya jarraba shi kuma kowa daga cikin su akwai abin da zai jarrabawa kuma ba wanda zai shi wannan jarrabawa sai yayi abin da Allah yake so Allah ya lafiya da mu Allah muna roƙon karfa mana ayyukan da muke yi Allah ka yafe mana zanuban mu Allah ka ba mu zama lafiya a kan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah ka dauke cikin sarki ka sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين